Wasu rahotanni daga karamar hukumar biyu da ke kudancin Borno na nuni da cewa kimanin mutane 20 ne suka rasa rayukansu sakamakon harin wani kuna bakin wake da wani ya kai. Yau da misalin karfe uku ne dai aka samu wani dan kunar bakin wake da ya afka wani tasha da ake kira tashar gandu dab da shiga cikin garin biyu inda ake lodin fasinja zuwa wasu ƙauyuka da ke kusa kusa da garin biyu. Wannan dai shine karo na uku da aka samu tashin bom cikin makonni biyu a wannan gari na biyu ɗaya daga cikin manyan garuruwan da ke kudancin Borno wanda kuma ya halaka mutane da dama sannan ya raunata wasu. Kwa ranar Laraba da ya gabata ne ne ma dai aka samu wani tashin bam din a didan inda ake binciken ababen hawa wanda wancan nema ya halaka mutane goma sha bakwai sai dai bayanai da nake samu daga garin na biyu na nuni da cewa wannan hari na yau din wasu mutane ne guda biyu suka kawo shi yayin da wasu ke cewa mutum ɗaya ne ya tada nasa ɗayan kuma ya gamu da ajalinsa a wajen jami'an tsaro lokacin da ya kokarin tada nasa bom din ma dai abinda wasu mazauna garin suka shaida min tawai tarho game da aukuwar wannan lamarin na yau wallahi yanzu na bom ya a wajen mu yanzu haka din yanzu haka din ana wai abin ya faru ne wasu suna cewa a cikin keke na bai wasu suna cewa a wajen canji ne da sauransu akwai cikin ne haka da eh, to a wajen da abin faru kenan gwamnatin ma guda biyu ne sannan mace ta kare nata akwai namiji shi bai kai ga kare nata ba Allah ya sa aka gano amma yanayin cikin garin biyu yanzu yake eh kawai dai kowa yana nan yana tunanin wannan abu da ya wannan tashin bom na yau din da ya zo yanzu lokacin da hukumomin tsaron kasar ke ci gaba da fafatawa a wasu ƙauyuka da kuma wasu garuruwa da maharan da ake wasan yayan kungiyar Boko Haram ne suke kaka gida a irin waɗannan garuruwa wanda yanzu hakan sojojin kasar ke ci gaba da fafatawa da su a wasu rahotanni da muke samu na nuni da cewa sakamakon irin wannan nasara da aka samu har shugaban kasar Najeriya wato shugaba Goodluck Abela Jonathan ya zarci jihar Borno na nuna goyon bayansa da jami'an sojan kasar da ke ci gaba da fafatawa tattaunawa da waɗannan 'ya'yan ƙungiya haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya